sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi a kan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol fm a jamhuriyar Nijar sai a alfa Radio a kumasi Ghana. masu sauraro barka da dawa wannan shiri na hantsi da ni hassan mai na kaina zan gabatar wannan shiri na kunshe da rahoton yadda samar da takin zamani daga cikin gida ya taimaka wa manoma a jihar filato muna da sharhi kashi na uku a kan karancin dala a najeriya da masanin tattalin arziki abubakar ali daga jamhuriyar nijar akwai zantawa a kan buƙatar tsaro a yankin sahel bayan 'yan bindiga daɗi sun halaka wasu faransawa a ƙasar muna da shirin yanayi da muhalli sai kuma sharhin jiridun ƙasar kamaru za mu kammala shirin da sharhin wuyar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka duk kafin wannan sai ku gyara zama don ku labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage ga cikakkun labaran duniya. fiye da mutane saba'in aka kashe sannan da dama suka jikkata a wata arangama da ta shafi sojoji da fararen hula a jihar warab a sudan ta kudu a ƙarshen makon nan in ji jami'an yankin da jami'an majalisar ɗinkin duniya kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujeric ya faɗa a jiya talata cewa ofishin jin ƙai na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya karbi rahotannin waɗanda suka mutu daga hukumomin yankin tonj east county Rikicin ya samo asali ne sakamakon rashin jituwa kan wani shiri a yankin Jishi. A yayin artabin an ba da rahoton sace kayayyakin kasuwa da ke garin romi sannan an kone wasu shaguna kurmus mata da yara da yawa sun gudu saboda tsoron rayukansu. Dujarik ya ce rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kan hanyar ta zuwa yankin don tantance yanayin tsaro. Daraktan zartarwa na gundumar northern east county mukoi mobio ya shaidawa shirin south sudan in focus na murya amurka cewa wata takaddama ta barke tsakanin wasu gungun matasa da sojoji a kasuwar ta romi bayan wani soja ya umarci wani saurayi ya cire wani jan mayafi daga kansa Dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zaɓi sanata daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa. Hakan yasa ta kasance mace ta farko baƙar fata kuma ta farko daga zuri'ar India da aka zaɓa a kan babban tikitin jam'iyyar. Biden ya ce ina farin cikin sanar da cewa na zaɓi Kamala Harris jaruma mara tsoro kuma ɗaya daga cikin babbar mai bautawa ƙasarta a matsayin mataimakin makiyata a jiya talata da maraice tare kuma za mu kayar da trump harris na daga cikin 'yan takarar shugaban kasa da suka tsaya takara tare da biden a zaben shekarar 2020 bayan da ya lashe zaben takara na jam'iyyar biden ya yi alkawarin zaben mace a matsayin mataimakiyarsa akwai jita-jita da yawa da dama da ke cewa zai zaɓi mace bakar fata da za ta yi takara da shi harris mai shekaru 55 an haife ta a California sannan mahaifinta haifaffen kasar Jamaica ne mahaifiyarta kuma India ba Amurka. Ta samu ɗaukaka bayan da aka zaɓe ta babbar lauya a California a shekarar 2010 inda ta sami yabo daga masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam saboda ƙin amincewa da ƙarar da aka gabatar a kan dokar hana masu auren jinsi ɗaya yin zaɓe. Ƙararrawa a coci ta kaɗa da kiran sallah a masallaci ta yi domin yin addu'o'i a jiya talata mako guda kenan bayan fashewar beirut bala'in da ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da jikkata da dama da kuma lalata babban birnin zanga-zangar ta ci gaba a rana ta uku bayan murabus ɗin gwamnati a ranar Talata da ta gabata ɗaruruwan masu zanga-zangar sun sake hallara a gaban ginin majalisar suna rera taken shugabannin siyasa da jifa da duwatsu dalilin da yasa jami'an tsaro har ba hayaki mai sa hawaye. 'Yan kasar da yawa suna neman majalisar minista mai zaman kanta wacce ba ta goyon bayan kowane bangare na jam'iyyun siyasa da aka zarga da tafiyar da al'amuran kasar. Yawancin 'yan kasar ta Lebanon kuma sun yi kira da a yi wani bincike mai zaman kansa akan fashewar saboda ba su amince da binciken da hukumomin yankin suka yi ba. Jami'an Lebanon sun yi watsi da kiraye-kirayen da ake yi na binciken ƙasa da ƙasa. Kafin murabus ɗin gwamnati ta gabatar da ƙara a ranar Litinin a kotun koli ta ƙasar. A jiya talata hukumar lafiya ta duniya ta ce tana tattaunawa da rasha game da sabon rigakafin covid-19 da aka amince da shi a kwanan nan. A jiya talatan rasha ta zama ƙasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin ga dubban 'yan ƙasarta. A cikin bayanin da ya yi a gidan talabijin na rasha shugaba Vladimir Putin ya ce an tabbatar da ingancinta kuma an yi dukkanin gwaje-gwajen da ake bukata. Ya ce an baiwa 'yarsa maganin rigakafin kuma bayan an yi musu sau biyu zafin jikinsu bai canza ba adadin kwayoyin kariya na jikinsu ya karu wannan sanarwa ta zo ne bayan da duniya take cikin matsanancin shakku a saboda rigakafin ta samu karbuwa ƙasa da watanni biyu na gwaji a rasha kakakin hukumar ta who a geneva tarik jasarabic ya ce muna tattaunawa da hukumomin kiwon lafiya na rasha kuma ana ci gaba da tattaunawa game da yiwuwar samar da rigakafin amma sai an sake kwararan bincike da tantance dukkanin bayanan lafiya da ake bukata. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu sai babin rahotanni hirarraki da shirye-shiryen muryar amurka a cikin shirin na musamman kai tsaye za mu fara da jihar filato inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi kuma na rahoton yadda samar da takin zamani daga cikin gida ya taimakawa manoma wurin gudanar da lamuran noman a kan kari ba kamar yadda sukan fuskanci kalubale a baya ba. Da zarar damuna ta faɗo hankalin manoma kan koma gona ne, amma shekaru da dama manoman na cewar babban kalubalen da suke fuskanta shine karancin taki ko tsadarsa a kasuwa. Yanzu takin da ake koma na a Najeriya yanzu mu muna hakurin da shi kawai sai ka haɗa taki ta yawa kafin ka samu karfin shi to gwada yanzu ya fi karfin mu ana ce dubu ashirin ne yanzu karfin mu ya kasa gwana kuma ya mutu idan ba ka yi amfani da taki ba nan da muna kwashe fa sai kana da kujin ka dubu shida kashin shanu kuma sai kana da dubu bakwai Wasu manoma kenan ke koka matsalar tsada da karancin takin zamani. Kan haka ne Evangelist Joel Gashaka da ke Andare a jihar Nasarawa ya ce karancin taki da tsadarsa da rashin samunsa lokacin da ake bukata ya sanya shi yin bincike kan yadda zai samar da taki ta yin amfani da wasu sinadarai na gargajiya. Wannan bincike na shi kusan shekara hudu saboda kamin taki ya fito manoma su yi amfani da shi abinci ya riga ya girma. sai na me ya sa mu afirka ba za mu yi ma kanmu bincike mu ba mu samu ma kanmu wani abu ba kullum komai sai mu dogara ga bature kuma wanda na zuba yanzu a gona ya kai wata ɗaya da sati uku kuma har yanzu yana kan aiki na rarraba ma jihar taraba na rarraba ma jihar plateau na rarraba ma jihar nasarawa da benue manoma na ce su gwada kamin shekara mai zuwa su za su ba da amsan wannan taki Na tattauna da wasu da suka yi amfani da takin don jin irin alfanun da suka samu. Alhaji Jibrin Ibrahim sarkin malakwa kuma da kace ne. Masara sun da mata yi wayo tukun ya bani na je na sa kafa a gindin masara sun zuba an rufa. To me bambancin wannan taki da takin zamani da ka taba amfani da shi? Saboda mutum da muke mutum mun ga taki irin wannan ba. Takin zamani wani ko ka rufa ba zai maka aiki na kake so ba. Joseph Aleku Dabe ne ne baban sarki Andre. Dama ni na yi noman yalo na yi shemfel eh, na yi masara da ya kadaya. Sai na gwada na raba takin kashi uku. To wallahi taki na amfani da ya yi mini na ji mamaki. Wani bambanci ka gani a jikin yabanyanka? Shekarun baya a watan bakwai da na sai taki buhu biyar na yi amfani da shi. A watan takwas amfani ya kare sai na sake sai buhu biyar na sake ne amfani da shi tsara ne na kwashi na kama bai fita da kudin taki ba na yi asara ko ban yi asara ba da cirin taki nan ne ai na zan yi riba. Gwamnatin tarayya dai ta yi alkawarin karfafa wa manoma gwiwa da kayayyakin noma don wadata ƙasa da abinci da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. a gaida zainab babaji da ɗimbin masu sauraron muryar amurka a ci gaba da kawo zantawa da kwararre kan tattalin arziki abubakar ali kan karancin dala a najeriya masanin zai haska mana yadda za a samu sauƙin lamarin koma samun maslaha. Don gaskiya yanzu ni man Nasiru na fara dawa daga yaki da cin hanci da rashawa yanzu na fara wani sabon tunani a maimakon yaki din da za a yi da su a hana wannan a hana wannan shine magani a hana don yakin duk daga bayani ya nuna cewa yakin nan ba ta nasara na biyu yadda za a yi shine a rage barnan da ake da kudaden da ake da shi na samun na yanzu a rage wannan barnan barnan da ake na wajen kashe-kashe wajen sayan motoci da albashi da allowance da yadda dai ake tafiya da gwamnati har yanzu ba a rage wannan barnan nan ba to kaga daga nan za a samu wasu kudade wasu gurbin da zai amfani na uku a daina shigo da kaya in ba ya zama tilas ba mu sarrafa mu fara sarrafa mu a cikin gida musamman ban ga dalilin da yasa za mu dinga kai gurbataccen mai ba muna muna muna muna sayan tacaccen mai mu kawo har yanzu shekara nawa so kaga wannan ma kudaden saboda haka kudin kasan waje ne abubuwan da ake bukatan da shi a kan shi yana da yawa saboda haka ba da za yi yawa ka duba yau an waye gari yan najeriya gashi nan muna tafiya zulum zulum ba mu san abin da ake cewa yau dala ya kai ɗari hudu da ɗan kai wani irin wani irin tattalin arziki ne haka wani irin tattalin arziki ne Ala Abubakar Ali an wannan rufe ko in ce sanar da rufe wannan kasuwa ta Shoprite ta kasar afirka ta kudu da za su tattara kayan su bar najeriya an danganta wannan da rashin kyan yanayi ne na kasuwanci a najeriya me za ka ce eh, eh da da ya ce domin idan alal misali yanzu gashi muna magana a rashin dala rashin ai kudaden riban nasu ai da dala suke fitarwa ba naira ba ne za su tafi da shi ba su amfani da naira a south africa ba su amfani da shi saboda haka idan za su yi kasuwanci su shigo da kayansu da da dala a ce sun ci riba amma ba za su samu dalan da za su fitar da ita ba ka gane ai wannan babban matsala ne na farko akwai um, harkokin rashin tsaron nan kowa ya sani rashin tsaro baya da za a ce tattalin arziki ko kuma kasuwanci zai bunƙasa a ƙasan da ake fama da rashin tsaro ta ko'ina saboda haka ba ma shoprite ba ma wasu ma za su fara tafiya din dai ba an canja wani abubuwa dole ne a mai da hankali na cikin gida na farko kamar da na gama a daina wannan sace-sacen na a daina barna kuma kasuwanci ma ya zamanto in eh, kasuwancin da za a yi a yi shi a cikin kwanciyar hankali a yi shi yadda yake idan ɗan kasuwa ya shigo da kuɗin shi dala ya samu riba zai ya fitar da shi idan ba haka ba ai sun zo neman riba ne kuma ba sun zo eh, riban da a ba su naira ba ne su tafi da shi naira ba zai musu amfani ba a waje. malam abubakar ali a zantawarsa da wakilinmu nasiru adamu eli kaya a shirinmu na gaba in Allah ya kai mu za mu kawo maku kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa. A yayin da jama'a ke ci gaba da juyayar rasuwar mutanen da 'yan bindiga suka halaka a ranar Lahadin da ta gabata a garin Kaure na jamhuriyar Nijar. Masu nazari kan sha'anin tsaro sun gargaɗi gwamnatocin ƙasashen yankin Sahel su canza salo a yakin da suke ƙaddamar da 'yan ta'adda ganin yadda aka soma kai hare-hare a wuraren da ba tsammani. Kamar yadda za a ji a hirar da ta hada wakilin sashen hausa sole mumini barma a yamai da abdulrahman alkasum mai sharhi kan sha'anin tsaro su wa'annan mutanen me yasa ba su ɗauki ko ba su nemi kariya ba wadda ya kamata ta zuwa wurin saboda duk da ke cewa wurin baya da wani tarihi na matsala irin haka na amma aksari mutane wanda ke zuwa wurin wanda ke ko turawa ko yan kasashen waje ko wasu mutane irin official haka idan za su je suna neman kariya saboda ai duk da kusancin shi amma rukuki ne shi yasa ma sura kuma na daji suke nan saboda wurin yana da rukuki. Ta ina kake ganin su waɗannan 'yan bindiga za su iya bullowa za iya ɗaukar su a matsayin 'yan ta'addan arewacin Mali ko kuwa 'yan bindiga ne na jihohin arewa maso yammacin Najeriya suka ketaro Nijar don aikata wannan ta'asa. Yana daga cikin tamboyin da mu muke azama kan ta ina suka hito amma duk da ke kusancin shi kure da birnin Yamai wani wuri ne kuma wanda yana da kusanci da wasu wurare kama ko da iyaka da malin daga nan ku kure ba ta wuce kilo ɗari uku ba ka shiga cikin jihar filinge ka shiga a bala ka kai daga nan kuma akwai wuri wanda yana iya kai ka cikin algeria kuma daga nan kin kana iya hita ma kuma ka ketara ka samu kanka cikin burkina faso saboda cikin jiha telebiri ne to daga ina suka hito wata magana ce ko kuma watakila ba daga wani wuri suka hito ba dan lokaci kaɗan dan su zo su yi aikin watakila sun jima da suka samu bayanin waɗannan mutanen za su zauwa suka zo suka faɗaɗe su nan ko kuma sun jima da suke nan kuma suna da mutane masu bi musu sawun mutane suna ba su cikakken bayani bisa abubuwan da ke faruwa wannan shi ke nuna bukata ta canza salo kuma wannan wuri yanzu dole a dauke shi wani muhimmin wuri a tabbatar da an kai jami'ai na soji kwararri musamman rundunoni na musamman saboda kare duk ɗan ƙasa ko ɗan ƙasa waje wanda ke son ya shirya ga wannan namun daji Ya kake ganin yaƙi da ta'addanci zai kasance a nan gaba a yankin Sahel duba da irin yadda 'yan ta'addan nan ke ci gaba da cin su babu baka a wuraren da ba a zaton za su kai hari. Wannan abu an shiga wani hali na kwantan bauna wanda in ba 'yan hankali ba sun shigo da wasu mutanen su cikin garuwa ko cikin ƙauyuka inda suna larwai suna ganin abubuwan da ke faruwa suna ba su labari. to kenan dole kuma sa'o'i yanzu a tabbatar da an canza su tunda ba su iya kai wani hari irin haka na ta ko irin yadda suke zawa da runduna haka da karhe su yi banna a barikin sojoji an canza sa'o'i yanzu wannan irin abun nan eh, da suka yi a kure kusan ita ce sabuwar husa a suna abubuwan da za su iya yi kuma dole a ɗauki matakai na ganin an dakile su kamar yadda aka dakile duk wata magana ta safaran mai daga wannan yankin na jihar dogon dutse zuwa ina ko ya ketara cikin talabiri saboda ana zargin wannan mai in ba a hankali ba yana shiga hannuwansu kenan abin da ya kamata yanzu a yi a yi duk binciken da ya kamata a yi a gano duk wani wanda ke da alaka da yin hakakin wa ruwai wannan abubuwa kuma su wa'annan mutanen ka su tahi dawa dawa suka ba labari ko kuma tun yaushe suka shirya wannan tahiya kuma duk wanda aka san yana da labari kai to a yi bincike wanda ya kamata don ka tabbatar da an gano ainihin abin da ya faru. Kana shafa'a ana sauraron wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yanzu lokaci yi da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli. Assalamu alaikum mai sauraro. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan mai saurari yana biyu da shirin A makon jiya mun kawo muku tattaunawar da na yi da Gloria Kasambulus, matashiya 'yar Najeriya wacce ta kasance na farko daga nahiyar Afirka da kungiyar Climate Reality Project ta karrama da lambar yabo na Alfredo Circus Green Ring. Mun kwana akan bayanan Gloria kan kalubalen da take fuskanta wajen aiwatar da ayyukan da ta saba. dan ko ina na je in an ga na mace ne yana ba ma mutane sha'awa sosai amma dai maganar shi muhalli da turanci za ce little bit complex yana da dan wuya sarkakiya kuma To a yau za mu ji sauran bayananta game da irin kalubalen da take fuskanta. A yi sauraro lafiya. mutane ba sa gane shi da wuri to wani lokaci a dole a yi fasarar shi sosai da mutane su gane haka so bayan wannan gaskiya dai ban samun matsala dole mutane da yawa dai ba su yarda cewa wai akwai climate change ba me yasa wasu sun san komai da ya faru da sai Allah ne ya kaddara Muna ce masu in an san akwai Allah amma wani abubuwa mu muke jawo ma To amma tun yaushe kika fara wannan aiki? Na fara kamar 2009 2010. tabbacin yanayi a Najeriya yana da ɗan wahala. Me yasa samun ma waɗanda za su fito su ba da gudunmawan wani aiki ne. To akwai wata dabara da kike yi domin jawo hankalin wasu matasan domin su taimaka wajen wayar da kan al'umma su fahimci matsaloli na yanayi. Abin dai za ka ɗan haɗa da dabara ne da basira in za ka yi magana da mutane. Tun da shike ban karbi kuɗi a gun kowa. To abin da nake shine zan nema hanyoyin da dai zan tara kara mutane ko kwa ma mutane magana da ba sai na kashe kuɗi ba mm. kuma wayansu ba su ganewa ba su yadda cewa akwai climate change ba so yadda nake fara nikan tambaye su to ya ruwan saman shekaran da ya wuce ya na bana akwai canji wani lokaci sai ki su ce ai shekaran da ya wuce ba a samu ruwa ba kuma ba a samu girbi mai kyau ba mm-hmm. to kin ga na riga na same su yadda sun riga sun gane cewa akwai abin da ke faruwa. kun taɓa tunani ne dalilin da ya sa wannan ruwan yau za a samu ruwa da yawa gobe ba za a samu ruwa da yawa ko kwa lokacin da ya kamata ruwa ya fara ba zai fara ba kuma gashi kuma zafi na yawa a da ai zafin ba haka yake ba mhm. so sai ki ga mutane inda za su sauka da hankalin su kenan za su fara magana suna tambayoyi to kin ga lokacin ne ni kuma zan fara ba su bayani matsalolin yanayi suna da yawa da zai yi wuya a ce mutane kalilan ne za su iya fahimtar da mutane irin waɗannan matsaloli akwai wani yunkuri da kike yi don jawo hankalin wasu matasa sun shigo su ma sun zama 'yan rajin kare muhalli? yadda na ce na fara wata kungiyar network of civil society in an environment kuma wani lokaci ina amfani da social media sosai hmm. don sai dinga sa abubuwan kamar sako da zai taimaka ma mutane su gane abubuwan da ke faruwa da muhalli wani lokaci kamar matasa haka sun gani sai kiga sai abin ya ba su sha'a wani lokaci kuma ina je kamar meeting ko program haka hmm. ina yi magana sai kiga sai ya ba ma wasu sha'awa in sun ji ina magana ko kuwa sun fara ganin abubuwan da ke faruwa ba kamar yadda ake zuba da shara yana wari ai ba matashin da zai so yana jin wannan warin sharan da ake zuba a ko ina sai ki ga zai sa su su tashi su yi wani abu ko kwa su yi magana kamar a Kaduna nan bishiyoyin da aka yanka akwai mutanen da ba wai ma layin aikin su bane amma dai da suka ga ana yanka bishiyoyi su so nan bishiyoyin suna nan da dadewa da dewa kamun a haife shi ai abin ya masu zafi kuma suka fara magana so most times nikan kokari in yi amfani da abin da ya shafi mutum abubuwan da ke faruwa faruwa da ya shafe su kuma da ke faruwa inda suke suna taimako. Bari mu yi magana akan wannan kyauta da kika samu. Wannan shine karo na farko daga nahiyar Afirka da ya taba karɓan wannan lambar yabo. Gaskiya wannan kyauta da suka bani kamar sun kara mun wata noyi ne a kaina. Dan kika yanzu nan tun da aka ban wannan kyautan mutane da yawa sun ta kira na a LinkedIn da Facebook suna ta tura mun sako mm. Twitter har ma ga international for state na environment na kaduna ta tura min sakon murna to kin ga wannan ta zo min da babban nauyi to kin ga mutane da yawa yanzu kamar suna kallo na su gan abubuwan da nike so kuma yanda yake kasar afirka ba a taba ba mu kowa ba kuma ni na mace ne kuma ni ce farkon da aka bani to kin ga ta zo min da wata babban nauyi kuma na dan ji tsoro kaɗan amma da na yi tunani na ce ai addu'a na shine Allah da ya tabbace ni ya min jagora ba wai zan daina aiki da nake yi ba kuma na san dan ƙananan abubuwan da nake ne yasa aka bin wannan kyautar. Mecece kiran ki ga mata? Wannan abubuwan da ke shafar muhalli mata ne wannan abin ya fi shafa kuma in sun yi tunanin yaran da suke tasowa za su nemi yadda za su yi aikin muhalli kuma wannan aikin ba wai kana da kuɗi ba yanzu ko ɗan layin ku ba ka tara mutum biyar mutum goma hmm. ka kira su ka ce ku fito ku fito mu yi shara ai wannan ai abu ne koko. Mai saurare a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako. Sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin. A madadin bakuwar tamu Gloria Kason Bulus da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam. Awal Garba a jamhuriyar Kamaru zai kawo mana sharhin jaridun ƙasar ta Kamaru. sai fara shi da yin na wannan makon ne da jaridar mutasiyon farkon shafin ta ta mana cewar shugaban kasar kamaru mustabiya ya gudanar da taro da shugabannin bangaren shari'a na kasar domin gudanar da waɗansu canje-canje da karawa waɗansu daga cikinsu girma har ma da samarwa sabbin fiska guraben ayyuka waɗanda suka kammala su sai kuma jaridar leju ta hango mana cewar yadda aka samu takun saka tsakanin masu takardun mallakar filaye a kasar kamaru da kuma sarakunan gargajiya anda yanzu haka suke gurin sayarwa waɗansu kamfanika filayen waɗannan mutanen sai dai ana nema a kai ruwa rana a tsakanin su jaridar republic kuma ta kasar jamhuriyar kamaru cewa ta yi har yanzu dai shugaba fulbiya bai nuna wanda zai gaje shi ba a kan karkar mulki kasar jamhuriyar kamaru ba ya kwashe shekaru 38 yana gudanar da mulki a faɗin kasar jaridar economy kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta rabata mana cewar ministan tsimiyar tanadi na kasar alhaji usman alamin mai ya gudanar da taro da wata tawaga ta musamman wanda suka fito daga babban bankin bayan lamuni na duniya fmi e. allah da saka tattauna yadda za a yi a tallafa wa kasar jamhuriyar kamaru da makudan kudade domin su farfado da tattalin arzikin kasar kasancewar yadda matsalar coronavirus ta addabi kasar ta kamaru sai kuma jaridar expression economy ita kuma cewa ta yi prime minister kasar jamhuriyar kamaru joseph diangote ya bankaɗo waɗansu manyan kwangiloli wanda aka bawa waɗansu manyan mutane a ƙasar takamaru na bindigogi kuma ya buƙaci ministan ayyuka ya hanzarta guda da bincike domin yana buƙatar samun ƙarshen rahotanni a kan waɗannan ayyukan jaridar afirin media kuma ta hangoma da cewar yadda gwamnatin ƙasar take ƙoƙari mata a gaya ta ga cewa ta kawo zaman lafiya a ɓangaren gabashin ƙasar da ƙasar ta iyaka da ƙasar bangi domin mayakan silika suna shigowa ƙasar ta kamaru suna aikata aika-aika za mu kammala shahin nuna muna wannan makon ne da jaridar da sahel ita kuma ta gulmata mana cewar har yanzu dai gyauran maharan boko haram ba su kare ba a kan iyakar kasar kamaru da kasar tarayyar najeriya har ma da kasar jamhuriyar chadi da ne suna shigowa suna aikata aika-aika a waɗannan bangarorin baki daya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru. wannan ne kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka ta hanyar cibiyar da ke sa ido kan harkokin kudaden ayyukan ta'addanci da ake kira tftc a takaice amurka da abokan hulɗarta a ƙasashen yankin golf sun haɗa kai don daƙil hanyoyin samun kudaden ƙungiyoyin 'yan ta'adda a gabas ta tsakiya da kuma a faɗin duniya. Ƙasashen guda bakwai da suka hada da Saudiya, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma Amurka na musayar bayanan sirri na harkokin kuɗi don auna ayyukan da ke zaman barazana ga tsaron ƙasashen guda bakwai. Tun lokacin da aka kafa ta a shekarar 2017, cibiyar tftc ta fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda ta sanya wa 'yan ta'adda da kuma wasu kungiyoyi da kamfanoni fiye da sittin a faɗin duniya takunkumi. Wannan matakin ya auna kungiyoyin 'yan ta'adda da yawa, ciki har da ISIS da kungiyoyin da ke alaƙa da ita da Alƙa'ida da kungiyar mayakan juyin juya halin Iran da 'yan kungiyar Hezbollah na Lebanon da kuma 'yan kungiyar Taliban. A baya-bayan nan cibiyar TFTC ta sanar da sanyawa kamfanoni masu alaƙa da ISIS da wasu mutane su shida takunkumi a zaman wani bangaren kokarinta na hana ISIS damar samar da kudade don gudanar da ayyuka a fadin duniya. Wannan takunkumin ya yi tasiri a kan wasu kamfanonin hada-hadar kudade da ke Siriya guda uku, wato Alharam Exchange da kamfanin Tawasul da kuma Alkalidi Exchange. tare da kuma wani a kungiyar isis abdulrahman al-hussein al-ahmad al-rawai da kuma wata kungiya ta afghanistan da ake kira najat social welfare da kuma daraktan kungiyar sayid habib ahmad khan waɗannan mutanen da ƙungiyoyin a baya amurka ta sanya musu takunkumi a ƙarƙashin wata doka mai lamba 13224 Dole ne a sanya takunkumi kan duk kaddarori da riba daga kaddarorin waɗannan mutanen da ke Amurka ko suke fitowa daga Amurka. Ko kuma suke hannun wasu a Amurka kuma a sanar da ofishin harkokin kaddarori na ƙasa da ƙasa da ake kira OFAC a takaice. Ka'idojin ofishin OFAC sun haramtawa wani ba Amurki ko wani daga Amurka duk wata hulɗa da ta kunshi kaddarori ko riba daga kaddarorin waɗanda aka sanya wa takunkuman. Sakataren Baitul Mana Amurka Steven Mnuchin ya bayyana kokarin cibiyar TFTC na dakila hanyar samar da kudaden 'yan ta'adda a fadin duniya. Cibiyar TFTC ta janyo Amurka da abokan hulɗarta na ƙasashen yankin golf kusa don tunkarar barazanar da yankunan ke fuskanta da kuma gina ɗorarriyar hanyar da za ta auna harkokin kudaden 'yan ta'adda a duk inda suke ayyukansu. Takunkumin da cibiyar TFTC ta sanya a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa zai zama ƙarin kashiri ga mutane da kamfanonin da ke taimakawa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da kuɗaɗe da kuma kayayyaki. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri. a madadin dukkanin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sunana hassan maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.